Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin na ƙasar Turkiyya a shekarar ta gabata kuma ba su yi nasara ba ya kira su da matsayin maciya amana kuma kamata ya ce an filla kanunsu shugaba erdogan ya yi wannan kalamin ne a wajen bikin tuna wannan rana tare da raɗawa wata babban gadar da ke istanbul suna wato gadar 'yan mazan jiha dai wannan gadar akan ta ne aka yi ta sa'insa da masu goyon bayan juyin mulki da kuma masu kin hakan wanda kuma ya dalilin mutuwar mutane 250 waɗanda suka hada da sojoji da fararen hula a cikin jawabin na shugaba edron ya ci gaba da cewa kamata yi waɗanda suke da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulki su zamanto an tsare su a gidan yari kwatankwacin irin na amurka da suke da shi a guantanamo bay ya ce muddin majalisar dokokin kasar ta samar da dokon kisa ga waɗanda suka ingiza mutane su aiwatar da wannan juyin mulkin to ba zai bata lokaci ba wajen samu dokar hannu ya ce waɗannan mutane ba su nuna tausayi ba lokacin wannan yunkuri domin ko su nuna wa mutanen bindiga waɗanda ba su da kowane irin makami wanda ya wuce tutar da kasar da ke hannunsu ministan harkokin wajen kasar faransa ya bayyana damuwarsa na yadda dangantaka tsakanin kata da makwabtanta ke ƙara su kurkucewa wannan sa ya yi kira ga dukkan bangarorin da suke da su nemi hanyar da za su kawo ƙarshen wannan kikikakan jim ves lederian ya yi magana da manema labarai ne jim kaɗan bayan ya kammala tattaunawa da takwaransa na ƙasar ta kata sheikh mohammed bin abdulrahman althani a doha a jiya asabar kasashen da suka yi wato sa'in sada kata sun hada da saudi arabia haɗaɗɗar daular larabawa bahrain da masar dukansu sun soki kata ɗin ne da marawa ayyukan ta'addanci baya wannan ne ya sa ma kasashen suka baiwa kata ɗin sharuɗa har goma sha uku ko bayan sun yanke hulɗar jakadanci da ita duk da yake kasar ta ce a shirye take ta sulhunta da kawayen nata amma kuma ta ce ko kusa ba za ta yadda ta fansar da ta ba to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya yi fatali da batun da ke cewa wai tawagar yakin neman zaɓensa ya gana da wani lauyan ƙasar rasha wanda har wannan tattaunawar da ake cewa an yi ya baiwa ƙasar ta rasha haɗin kai domin ƙasar ta rasha ta yi tasiri a zaben shugaban kasa wanda aka yi a shekarar ta gabata trump wanda yake hutun karshen mako a wurin shakatawarsa da ke new jersey a jiya asabar ya rubuta a shafinsa na twitter cewa duk da bayanan da ke fitowa daga kafofin sadarwa game da wannan batu na rasha ya ce bai hana kasuwa saka hannun jari tashi ba sai dai kuma wani wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron da ake cewa tawagar kamfe din ta yi ya bayyana cewa yana cikin waɗanda suka halarci wannan ganawar haka kuma ko a cikin satin da ta gabata sai da babban dan shugaba trump ya ce ba shakka ya halarci wannan taron domin ko an yi masa alkawarin bashi wasu bayanai da ka iya zamewa wato hillary clinton abokin karawa da baban nasa cikas a zaben na shugaban ƙasa wanda aka yi a shekarar ta gabata ma'aikatar amurka na buƙatar kotun koli ta soke hukuncin wani alkalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a amurka daga cikin jerin mutanen da dokar ta hana shigowa ta shugaba donald trump ta shafa ma'aikatar ta shari'a ta gabatar da bukata ce tun a daren juma'an da ta gabata ranar alhamis din da ta wuce ne ma dai wani alkalin kotun gunduma na honolulu mai suna derek watson ya kira da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake ke kare nau'ukan 'yan uwan mutanen da ke zaune a amurka da ka iya shigowa daga kasashe shidda waɗanda yawancinsu na musulmi ne wato kasashen ko sun hada da iran libya somalia sudan syria da yemen watson ya umarci gwamnati da karta aiwatar dokan kan rukunin jinsi daban-daban na mutanen da ke zaune a nan amurkan watson ya kuma zartar da cewa duk wani dan gudun hijira da wata cibiyar ta tsugunan da ta yi alkawarin daukan nesa a amurka to a ba shi dama domin shi ma ya shigo ƙasar jamus ta tabbatar da cewa an daɓa wa wasu 'yan ƙasar ta biyu har lahira a wani harin da aka kai a wani hotel na wani gandun shakatawa da ke masar. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da suka waje ba su duba hanyoyin sake farfado da kwalejojin horas da malamai saboda matsalar rashin ƙwararrun malamai da kuma illar hakan a ci gaban ilimi. mai martaba sarkin na katsina ya yi wannan kiran ne lokacin da ya kai wa gwamnan jihar katsina aminu bello masari ziyara a gidan gwamnati roƙo guda an fara gyaran ilimi tun daga firamare su har zuwa university abin da muke roƙo yanzu mun je ka fara taimaka ma malaman makaranta na firamare to shi ma akwai sauran aiki a ƙara jiba matsalolin su duk inda ba malami kowace makaranta ce kuma komin kyanta ta zama ta banza malaman nan suna buƙatar taimako ka fara to a koma a ƙara taimaka musu malami shine makaranta kuma abun bakin ciki abun a sha sai aka waye gari an aka kashe teachers colleges teachers colleges su ke koya ma malami malamin da zai koya ma ƴaƴan mutum daga primary har university level sai aka ce an kashe wannan yaushe za a ɗauko alli a ba wanda bai iya koyawa ba ya je ya koya ma yaro san abin da ake sai an koya ma mai sadanaje sai ka san hanyar da ake koyawa kamar ka ɗauki alli ka je ka koya ma wanda bai san komai ba sarkin ya ce ya yi magana da shugaba muhammadu buhari kuma ya ce za a maido da wannan makarantu. Mun magana da Janar Buhari, Allah ya ƙara mashi lafiya. ya yi alƙawarin zai maido teachers colleges kuma na gani an buga a jarida an ce za a maido teachers colleges to uh, your excellency ka ƙara taimaka kowa wanda ya maido mu mu maido shi kuwa gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari da aka kama wannan ziyara ya ce duk abin da za a gina idan ba kan ilimi ba ne to rusasshe ne mun yi alƙawura babba a cikin su shine magana ilimi tunda mun san duk abin da za a gina in ba bisa ilimi ba ne ne muka dawo cewa ilimin nan ma mu koma kan ilimin firamare da sakandare a nan zan yi sharhi akan maganar da mai martaba sarki ya yi na ji daɗin da ya yi ta kullum ina ba sarakunanmu da shugabanninmu shawara cewa mu ba zuwa mai shugabancin gwamnati wani abu ne na ɗan lokaci nan da wasu 'yan shekaru wani ne zai tsaya na yana magana ba Aminu Bello Musari ba kuma jiya wani ya yi ba Aminu Bello Musari ba mai martaba wannan tsayawa da kai ka kara dagewa a kanta domin ku ne kuka rage mana wanda za a ce ku ba da alƙibla tunda ku duk lokacin da aka za zagayo za a same ku a nan kamar yadda kace dan siyasa can wurin zashi amma saboda kamarorin nan kada ya bata mai kamarar rai sai yayi za zagaye-zagaye kafin ya kai wurin. Ya ce maganar malaman makaranta da haƙƙinsu dole sai an haɗa shi da halin da ƙananan hukumomi suke a ciki a jihar. Maganar malaman makaranta da haƙƙinsu da ci gabansu baya yiwuwa sai an haɗa shi da halin da ƙananan hukumomi suke. A gwamnatance mun gama shirye-shirye a watan jula ɗin nan za mu yi babban taro na wanda ke da ruwa da tsaki akan batun maganar ƙananan hukumomi. Da martaba ina cikin baƙin ciki rashin sanar da kai da al'umma jihar nan duk kokarin da muka yi da manyan mutane da 'yan siyasa da jami'an gwamnati suna ta kokarin sai sun lalata kokarin da nake nema a yi akan gyara ƙananan hukumomi da ma'aikata wa'anda ake neman a gyarawa aikin su da su ake haɗa kai ana nakarkasa abin da aka yi. Gwamnan na Katsina Alhaji Amin Bello Masari ya ce abin da ya fi ci mashi tuwo a ƙwarya shine yadda wasu shirye-shirye wasu jami'ai suke yi masu bita da kulli wanda yake cewa wannan abu yana kawo kawo ci baya sosai. Batun magana malamai da ka kawo yanzu. Mun gama tsare-tsare za a ɗauki malamai dubu ɗaya da ɗari tara wanda mafi yawan su na primary school Mun shirya a yi masa jarabawa mai martaba takardun nan suna nan wani ya zo da NCE da komai nashin amma wallahi bai iya rubuta maka daga gari kaza nake zuwa gari kaza amma ya ji alike gindin wani dan siyasa ko gindin babban mutum cewa ai shi yana takardu duwan ki dauka shi ai wannan babban matsalar da muke wawan kenan da za mu hidda son rai a gyaran nan da ake yi bari in dan tona na asiri ni kaina gidan mu akwai wanda ya ce man na local government na tabbata ya sa mutane a ciki akwai dana ya yi ES ya fi shekara shida shi ma ya sa su rashin mutane duk na sa aka cire sai da ta kai gidan mu an gwada ma ya ce to ka sa an cirewa ne to gas kasuwa wani can an fito ta hanya mai da su so wato ni na mamakin shi al'amarin nan mun ce saboda Allah ake so a yi shi to wai dan gwamna ya ce yana so saboda Allah kai ma masinja ba saboda Allah zaka yi ko in bai masinja bai aikin shi ba zai shafi na gwamna in kilina bai aikin shi ba zai shafi na gwamna ballanta na sauran makarrabai a matakai iri-iri babu wani abin da ya kamata wannan matsalar ta malaman makaranta shi ya sa ainihin gwamnatin mulkin soja ta kafa UBEC to ne ce babban matsalar da ke fama da ita ana son malamai na gari wanda bai iya ba zai zai iya koyarwa da duk irin su ne aka cusa a cikin primary education kuma ba aminu bello misali ya faɗi ba kahin mu zo nan ƙungiyar unicef da su da wasu consultant har da yan katsina a cikin consultant su suka yi sabe a jihohin arewa maso yamma suka ɗauki jigawa da katsina da sokoto da zamfara inda suka yi wa a nan katsina sun yi wa malamin aji hudu jarabawa sun ba shi jarabawa dan aji hudu shi a matsayin shi na malami ga jarabawa ta ɗan aji hudu bai ci ba wannan report akwai shi to ya za a kaba kowanne yana yana koyarwa kila ma an ka kashe makarantar shi ka koya mashi ya kai matsayin da bai iya koya so bai gyaro babban matsalar da muke fama da ita ke kare mu kullum so muke yi sai abubuwa sun tafi yadda muke so ba zai yi ba saudi hassan dai shine shugaban kungiyar malamai ta jihar katsina ya ce hanyoyin da za a bi na inganta koyo da koyarwa su ne kamar haka a nan gurin hanyoyin da za a bi su ne na inganta koyar da koyo dinnan shine malaman nan akwai aji da su daɗi duk wasu haƙoƙi nasu wanda suka shahi wannan haƙƙi ne nashi na ma'aikaci na malaman makaranta kaman promotion kaman ainihin shi kan shi albashin kamar da ake bi a kan lokaci da sauran ainihin ƙarin girma na shekara-shekara wanda ake ce ma yala yan kanan da sauran waɗansu abubuwa wanda za a bijiro da su wanda zai ainihin sa ma malam makaranta karsashi na ganin cewa lallai an mai da shi cewa malamin ne kuma mai bada da ne mai kuma da koyo da koyowa ne so muna kira ga gwamnatoci da su ainihin zabura wajen wajen irin wayannan abubuwan wanda zai ba da ainihin malami ka sannan abubuwan da ake koyo da koyawa ma'ana suna ainihin yin kokari su ga cewar sun kawo waɗansu abubuwa da zai taimaka ma koyarwa to haka kuma su ma gwamnatocin suna bakin kokarin su ga cewa suna ayin abubuwan da za su yi domin su ga cewa ya ƙara inganta ainihin koyarwa Saradin Sani sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Baya ga rashin ƙwararrun malamai wani batu da masana suke ɗora laifin koma bayan ilimi a Najeriya shine rashin amfani da harshen uwa wajen koyarwa yara, musamman a shekarun farko. Mataki da wasu ƙungiyoyi da ke kula da harkar ilimi kamar rana da ke aiki a wasu jihohi da suke arewa maso yammacin Najeriya suke ƙoƙarin yin gyara a kai. Wani malamin lissafi a makarantar sakandaren gwamnati ta doka a Kaduna Ibrahim Mustapha ya ce rashin amfani da harshen uwa da kuma ɗari-ɗari da ake wa darasin suna daga cikin wasu dalilai da suke sa ɗalibai suke faɗuwa warwas a jarrabawar kammala makaranta. Daga nan ya ba da shawara kan yadda ɗalibai za su shawo kan fargabar da suke wa lissafi a hira da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Eh, abubuwa suna nan da yawa. amma dai na farko dai shine in yara ba samu tushe na lissafi ba tun daga makarantarsa na primary zuwa gs class ba kan samu wannan da kuma wani abin da mai kira ma phobia da ake tusa ma yara ce kai lissafi ayo kai wallahi lissafi akwai wahala alhalin lissafi kan shi tun daga gida ka fara koyon lissafi tun kana karami a ce ka kawo wancan ka kawo wancan ka hada da wannan ko ka ninka wancan abin to amma da yake ba da yarenka ake koyar da shi ba turanci ma ya ƙara sa mutane wasu ba su iya karatu ba amma da da su za a koyar da mutane sun ji daɗin iya lissafi sosai ya kamata malaman da suke koyarwa a ce suna da tushen koyar ta malanta kuma su gane irin yaran da suke koyarwa yaya suke tunda shi wannan darasin na lissafi ba wani abu ne mai wuya In la, ko ka hada ko ka raba ko ka cire ko kuma a baka wani fanni da yake akwai wasu uh, yaruka a ciki da dole ne yaro a ce tun yana karami yana dan koya mai wannan foundation din har ya gama isan yadda lissafi yake ba wani abu bane mai wuya haka lissafi na da mahimmanci sosai don ko shi inda ban manta ba ko na abin da muke kira perfect number lokacin mana wani project aka fara mana shi shi malamin da ya ce shida da kake gani namba shida wannan perfect number ne sai kowa ya tsaya ya zuru me ko kuma shida karamin namba sai ce ko shi ubangiji da ya fara halittar sama da ƙasa ya yi shi ne a kwana shida sai kowa ya bude kunne abun ya fara ja hankalin mu gane cewa cewa fa lissafi ma ya dade fa ana yi so kuma gwamnati ya kamata gaskiya za su dauki malamai su dinga duba cancanta irin malaman da suke abin ba wai dan ka karanta fannin ko physics ko chemistry don ba malamin lissafi sai a ɗauko ka ce kana iya karanta da lissafi akan samu wannan kuskuren sosai ko a ɗauko wani malami daga wani department a ce zo ya karantar alhali dan ya iya karatu da komai wani zai je ne kawai na ba yara ba zai sa ba zai tusa wannan abin da ya koya ba a ciki so an ka samu matsala sosai a wannan wajen a aji bayan da za a ce kowane yaro yana da karfin hankali da zai ɗauki wasu abubuwa mukan samu masu karfin hankali wanda ka koya mai abu sau ɗaya ya riga ya iya wani sai nana ta mai sau biyu wani kuma sai ga nana ta mai amma duka da haka za a tafi da su a hankali so in yaro ya samu foundation na lissafi ya taho in Allah da har ya gama makarantar shi ba zai samu matsala ba kuma gwamnati suna kokari suna duba malamai yadda suke turowa daga ministry malam ya shiga ji ya yi abin da ake so akwai wani attendance da ake yi wani topic ya koyar ina ya tsaya duk wani abubuwan na taimakawa to allah da za a samu ci gaba na wannan wajen masu tsara manhaja na ilimi to a yanzu dai ko ba daɗi da an faro wannan mahajan sai a ajiye a ce bai dace da mu sai a kikiro wani ilimi ya samu tangarda sosai da mana 6.5 5 aka dawo 634 system wannan tsarin ma yana da kyau daga baya kuma aka canza aka koma basic in ba gama wannan ba a gane ya meye aka wani achievement aka samu sai a bullo da wani shi ma yana kawo cikas ga ilimi gaskiya ya kamata gwamnati su zauna a yi planning tsari mai tsawon lokaci wanda za a gani me ake so a cimma in gwamnati tana haka to za a samu mafita gaskiya sansanonin 'yan gudun hijira sun zame muhalli da yara suke ci gaba da neman ilimi duk da tashin hankali da suka fuskanta na raba su da muhallansu wata daga cikin malamai da suke koyarwa a irin waɗannan makarantu na wucin gadi da ake budewa a sansanonin 'yan gudun hijira ta gaya mana lokacin da muke ziyarar aiki a jihar Yobe cewa da farko yara suna gudunta da zarar ta shigo aji. Ta ce matsalar tana da nasaba da abin da aka ga yaran cewa dalilin da sa aka raba su da muhallansu. An gaya musu cewa Boko Haram ta kai musu hari ne saboda suna zuwa makaranta. Saboda haka a sake kai su makaranta watakila nan ma su fuskanci irin wannan matsala. Duk da haka wasu da suka ɗan girma a cikin ɗaliban sun dage wajen ci gaba da neman ilmi a waɗannan sansanoni, kamar dai da za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya haɗa mana. Akwai ƙwararan alamu da ke nuna ba yara 'yan shekarun firamare ne kaɗai ke amfana daga shirin samar da ilmi ga matasa da ke zaune a sansanin gudun hijira da ke unguwar pamfumari a garin damaturu ba, har ma da yara 'yan azuzuwan farkon makarantar sakandare. Suna sunana karammaru me da me ka koya a zuwanka wani gaskiya zuwa na wannan makarantar na taimako na zama da fari ba na jin turanci yanzu na jin turanci na daya kuma na koya abubuwa zan iya rubutu zan iya karanta wayan sabubuwa wanda ba su fi karfi na ba da ina ne kake kana makaranta ne da kafin wannan rikicin ya taso da ku eh, ina makaranta a turo a aji nawa da kake ina primary 2 amma yanzu bari ma yan tambayoyi da turanci alal misali what's your name ya sunarka My name is Karam Madu. Sunana Karam Madu. What is the name of your village? Menene sunar ƙauyenka? Name of village na Turo. Sunar ƙauyen mu Turo. What's your name? My name is Hajara Muhammad. Yaya sunanki? Uh, what are some of the things you Sunana Hajara Muhammad. English. Waɗanne darussa kuke koyo a nan? Business science. Turanci, lissafi, computer, kimiyya. Okay, kafin ki zo nan, kuna zama a ina ne da? A an tasha. a aji nawa kike da a can Na firamare 5 me kike ga bambancin makarantar amtasha da kuma nan sosai kamar me kamar a me da ne? yanayin malamai ne ko kuma yadda ake koyar da ko kuma kayan koyarwa yanayin malamai amina idrisa me kike son ki zama in kika gama wannan makaranta. ina so in zama malama wani lesson kika fi so cikin abubuwa da ake koyarwa ina son ma sosai wani shawara yake da shi ga 'yan wanki 'yan mata wadda ba samu zuwa makaranta ba eh muna musu shawara ne akan zaman da suke ba amfani su zo su na yin makaranta don zai wataran zai taimake su kuma zai taimaki iyayensu kamar yadda kuka ji waɗannan yara sun zo ne daga ƙauyuka daban-daban sakamakon rikicin boko haram a sansanin akasarin malamansu sojoji ne na kuma nemi ji daga bakinsu kan yadda yaran ke fafatukar shawo kan darussa da ake koya musu. I'm Bright Ahimen, last copra Bright Ahimen. Ni ne kufur Bright Ahimen. A lokacin da suka zo nan, mun gano cewar ba su iya rubutu ba ko turanci. Amma yanzu galibinsu suna iya magana da harshen Ingilishi da kuma rubutu. yadda za su iya fahimtar juna sarai-sarai in ka musu magana sukan fahimce ka da farko galibin suke ke kaunar koyo kana akwai 'yan tsiraru amma bayan bayanai da kungiyar unicef ta yi waɗannan ma sun fara nuna kaunar abin da suke shekara da ta gabata suka rubuta jarrabawar kammala karatun firamare galibinsu sun sami gurbin karatu a makarantun sakandaren gwamnatin tarayya a cikin kasar nan muna niyyar sake yin hakan a wannan shekarar akwai alamun waɗannan yara za su samu riba biyu bakin ɗaya inda za su amfana daga wurin karatun addini da ake koya musu a wannan sansani da kuma na zamani lawal sani kona muryar Amurka daga Damaturu. Batun ilmin ɗiya mace yana daga cikin dalilan da suka sa aka ƙirƙiro da wannan shiri na nagari na kowa. Bara mun kawo muku hira da Maryam Atu Muhammad da shugabar makarantar sakandaren zannin gwandu Malama Hauwa Abubakar kan hali da ilmin ɗiya mace yake ciki a yankin. Saboda muhimmancin bayanan da ta yi, muka ga ya dace mu sake gabatar da. Abin da zan cewa gaskiya idan an kadiba ta fannin ilimi na 'ya'ya mata ilimin boko gaskiya akwai ci baya kwarai ƙauyuka nan dai cikin birane da sauƙi kwarai-kwarai amma ƙauyuka gaskiya hayyau hayyau akwai matsaloli saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne to idan nite ƙauyuka na kan te primary school ɗinsu in shiga azuzuwa in ga yawan mata in ga yawan maza sai in ga yawan ɗiya mata cikin makarantun ne ba su da yawa kuma na kan gidan hakimi mu zauna a yi mitin a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in ka kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa amma akwai maza su adda yawa ciki to saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da a gare mu na mata kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata alal misali na ta wani gari aiki wata asibiti ni isko ga mata ciki asibiti sun te au malama asibiti ba ta nan suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni ta gidan hakimi ni ce hakimi shi tara min mata nan da na an ka same shi da ya shi da an ka tara mini mata ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su missa suke zo na wurin nan ba a musu koyo suka ce malama abba ta taho ba ne ce daga ina jika suka ce da wani gari aka ɗauko ta da gwando aka ɗauko ta ta taho nan wannan ƙauye ta ba su magani ta an malama asibiti ni ce to kun ga yanzu abinda na ba yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji sun ka ce yamma na can gona wasu na can suna da hakin gwabe wasu na can suna mi ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin gana ku yanku ba ku bar su daji da yowa yowa haki yowa hakin gwabe da mi da mi ba da ga da annan mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta da mata masu cikakka ni ce da ba ku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su ni ce to yanzu ku mi a shawar da kun ka yanke makanku don ku ta wanka kangi sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makaranta gwadanta ba malamai kun guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makaranta gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su ta hijjin kai ga kananan yara sun ka ɗauki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin sadiya mata boko ne faɗa musu ka ce lalle sun gano sun gano don haka yan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun yi ta wanga kangin walakanci sannan sun ka ce duk malamin da an ka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mi ni ce ai ku kun ka bada ma ku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan haka diya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya har dai ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji daɗi kwarai da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin da aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban ɗiya mata da ba a kana mana ɗiyan ba saboda wani lokaci za ki ga tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba gaba amma in mata can gaba gaba duk wanda an kai ko an so ba ta bukatar shawa na ɗiya mace yar uwarta babu mace matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin mazan amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makarantar ne duk zai mana sauki insha Allah to wace irin shawara zaki ba su gwamnati domin ta shigo ciki ki san ko dole sai da hannun gwamnati sannan abubuwa su ci gaba domin samun a mata su samu karfin zuwa makaranta to ni gaskiya shawara da zan ba gwamnati a tara malamai a tara hakimai a tara limammai kowane gari a zauna a yi matsaya a tabbatar da sanin kowane gari tabbas ƙauyukan gana mu duk da a gare mu a kowane mai gari shi tara hakimai ne da malamai na gari a tabbatar da sanin an wanka abu matsaya don wallahi in an ka haka ta ƙara ci gaba to zuwa gaba ba a san a matsalar da za ta rasu haka in an ka yi haka nan an ka tara malamai an ka yi training din su an ka yi mitin an ka tantance matsala kowa ya amince sannan su kuma uwayen yara an ka zauna da su kowa ya amince zai sa abin ɗanai to in Allah ya so ana samun sauki in an kai haka nan kuma mun taɓa gwada haka nan gaskiya da daɗewa kuma an ka samu nasara don nan ba na mantuwa nan kebbi akwai lokacin da an ka tara hakimai da malamai na sokoto kebbi zamfara nan an ka taho an ka yi lakca ɗigga an ka yi faɗakarwa nan a benga fultakanik lokacin don ana so a samu hikima ni an ka sa ni na yi firizantin wannan fifa ɗit ni na to na yi jawabi an ka tara mini hakimai da dattijawa da limamai da malamai na hito na yi musu bita na musu karantarwa na musu komi nan wurin nan takardar da ni buga ta wadda ya kamata duk na yi bayanin muhimmancin ilimin 'ya'ya mata da na Allah da na boko duka nan wurin nan wallahi ban sai akwai wanda ya tashi ya ce mini shi a kaina a kan yadda sun ka ga wai ga ni karamar yarinya an to an tara uwaye da kakanni da dattijawa na taho na faɗa musu abin da basu sani ba gaskiya abin ya ba su sha'awa kuma su sun yi alƙawari da sun koma gida gaskiya za su sa su makaranta kuma in Allah ya so wanga abu ya burge su to da shike su hakimai eh. uwayen kasa kika yi magana kwarai lokacin ba su an ka eh. tara an kai musu wannan fadakarwa wani irin kira zaki wa su uwaye mata eh. su matan karan kansu masu su yaya matan suke hana su zuwa makarantar boko domin su kai su je su yi musu tallace tallace su uwaye mata mm. ya kamata su ma a rinka wayan musu da kansu ta tv da rediyo a tawon musu bayanai kuma yanzu zan yi kira ga uwaye mata su sani Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce mana mu bi ilimi wallahi ilimin ga aka cewa boko boko ba boko aka nuhi ba ilimin boko inda ka yi shi don Allah don ka taimaki al'umma wale ba boko na ka kai ba kowa ko na son ya zamo ya taimaki al'umma kamar yadda annabi ya ce khairukum manyan fa'onnas mahi alkhairin ku wanda mutane ka amfana da shiya to wa bai son ya zamo mahi alkhairin al'umma a amfana da shiya don haka mahi alkhairi gare ki in kina son ki ci gaba diye ki ci gaba lahira ki ji daɗi ki yi kokari kake ba diye ki jahila amma saro da wannan rahoton Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa bai mamali zan dakata in sallama da ku sai makon go. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.